Abin da majalisar dattawa ta yi dangane da ƙin amincewa da gyara sashi 84 ƙaramin sashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 wani abu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka. Abin da majalisar dattawa ta yi dangane da ƙin amincewa da gyara sashi 84 ƙaramin sashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 mai kama da jirwaye da kamar wanka domin ta ce ba umarnin kotu ta bi ba amma abin da ta yi daidai yake da bin umarnin kotun. To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Yahaya Abdullahi Abubakar yana ganin yawan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kai saba'in a majalisar dattawan na iya ba su ƙarfin sauya kowane irin mataki da ya tunkare su a majalisar. To sai dai a wannan karan matakin da kotun tarayya Abuja ta ɗauka ne ya fi satar da su. Abin da ya sa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki to wata rana in mun zo mun zauna muka ci ba za mu taba ba za mu yi magana akan wannan sashen ba ko wani abin nan ana iya zuwa yau ko gobe wani alkali kawai hito ya ce ya rufe national assembly na sai a yi shiru ai harka ce tsarin mulki kowane tsarin mulki ya kafa gwamnati kashi uku akwai kashin yin doka akwai kashin tsare haƙƙin doka da interpretation interjudiciary akwai tsare ziyartarwa na shugaban ƙasa kowane yana cin gashin kanshi duk wani ɓarayin gwamnati wanda ya ce zai hana wani ɓarayi aiki bai da hurumin da zai yi haka a gajin tsarin mulki saboda haka ya kamata ko mai mutum zai yi yana sara yana dubin bakin gatari. shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa sanata kabiru ibrahim gaya ya ce haka dimokuraɗiyya ta gada. an duba ne kana gyaran doka kullum kana duba dama da hagu wani ma ka duba tsakiya to sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi yanzu misali yake ga mutum na kan ofis yana tsaya yana zabe mutum baka hankali ba zai amfani da damar ofishinsa na wannan ofishin musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kuɗi zai amfani da wayannan abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna hakkin wanda suke kananan 'yan takara amma dai muna martaba shugaban kasa muna mutunta shi amma ga kwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki mai nasara kogo ibrahim umar ya ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka juyin juya hali ne a demokradiyyar ƙasar abu ne wanda yake za mu iya karon shi kaman juyin juya halin demokradiyya domin akwai auren zobe da masharhanta suke gani tsakanin bangaren shugaban ƙasa da bangaren 'yan majalisa ta yadda yake ana tunanin cewa 'yan majalisa nan kamar dan amshi shata ne ba ta yiwuwa mai wani bukata ta taho daga shugaban kasa a ce ba su biya mashi wannan bukata ba wasu na kallon kamar ana mulki ne na haɗin zobe to yau wannan abu demokradiyya ce ta ƙara balagewa shine yadda nake kallon abu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai majalisar wakilai bata ce komai akan batun gyara kashi tamanin da 84 ƙaramin kashi na sha biyu ba wanda ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da yake sha'awar tsayawa takara to ya aje aiki watanni shida kafin jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.